barkanku da zuwa tashar Hausa Royal TV. Ku yi subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora Jami'an tsaron Najeriya sun kashe 'yan fashi huɗu a Kaduna. Dakarun sojojin Najeriya sun kashe 'yan fashin daji huɗu yayin wani samame da suka kai kan sansaninsu a jihar Kaduna. Kwamishinan Tsaro na Kaduna Samuel Aroni ya ce dakarun da ke cikin Rundunar Operation Forest Sanity sun kashe mutanen ne a yankin ƙaramar hukumar Tukun. Cikin sanarwar da ya fitar a yau Lahadi, Mr. Arwan ya ce sojoji sun bi sawun 'yan bindigar ne tare da kashe biyu daga cikinsu. Rahotannin sirri da gwamnati ta samu daga yankin sun bayyana cewa ƙarin biyu sun mutu sakamakon raunukan da suka ji, in ji kwamishinan. Yayin da rahotannin suka bayyana sunan Dogo Malam da Bello Malam cikin 'yan fashin da aka kashe, ya kara da cewa dakarun sun kwace bindigar AK-47 da babura daya da kuma harsasai. Mai alfarma sarkin musulmi a Najeriya Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya bukaci shugabannin ƙungiyar Miyetti Allah da su taimaka wa gwamnatin tarayya wajen magance matsalar tsaron da ƙasar ke fuskanta. Yayin da yake magana a Abuja, babban birnin ƙasar, lokacin bikin rantsar da sabbin shugabannin ƙungiyar, sarkin musulmi ya ce al'ummar Fulani makiyaya masu son zaman lafiya ne. Muhammad Sa'ad Abubakar na uku, wanda shine shugaban Majalisar Ƙoli ta Addinin Musulunci, ya yi kira ga sabbin shugabannin ƙungiyar da su yi kokarin taimakawa gwamnati wajen magance matsalar tsaro da kasar ke fuskanta. Kuma a Najeriya, a garin Ogun, an yi hatsarin mota wanda ya da mutuwar mutum uku mai jiki da tara. Mutum uku sun mutu yayin da wasu tara suka jikkita sakamakon wani mummunan haɗarin mota da ya auku a kan babbar hanyar Legas zuwa Ibadan a daidai jihar Ogun da ke kudu maso yammacin Najeriya. A cikin wata sanarwa da Hukumar Kiyaye Aukuwar Haɗari ta Ƙasa Reshen Jihar Ogun ta fitar cewa hatsarin ya auku ne a ranar Asabar sakamakon gudun wuce kima tare da fashewar taya, lamarin da ya sa motar ta wa direban. Babban Kwamandan Hukumar Kiyaye Aukuwar Haɗura ta Jihar Ogun, Ahmed Umar, ya shawarci masu amfani da ababen hawa da su rika lura da tayoyin ababen su da inji da siginal da sauran abubuwan da suka kamata a kowane lokaci kafin su fara amfani da su. Ana yawan samun haɗarin mota a kan titunan Najeriya, lamarin da ake yawan danganta shi da rashin kyawun hanyoyi da tuƙin ganganci da kuma gudun wuce ƙima daga ɓangaren direbobin ƙasar. Rundunar 'Yan Sandan Najeriya ta ba da umarnin tsawon tsaro a ofisoshin INEC. Sufeta Janar na 'Yan Sandan Najeriya IGP Usman alkali Baba ya umarci kwamishinonin rundunar na jihohi da su kaddamar da tsarin ba da kariya ga ayyukan babban zaɓe na shekara ta 2023 da ke ƙaratowa. Kazalika babban sufetan ya umarce su da su tabbatar da tura dakarun kwantar da tarzoma zuwa wuraren da suka dace. sufeta Janar ya bayyana cewa tashin hankali da kalaman ƙiyayya da barazana da rashin jimiri da yaɗa labaran ƙarya da tsauran ra'ayin siyasa barazana ne ga dimokuraɗiyyarmu da tsaron ƙasa. A cewar sanarwar da kakakin 'yan sanda na ƙasa Olumuyiwa Adejobi ya fitar a yau Lahadi. Tsayan ya ƙunshi aiki tare da sauran jami'an tsaro na ƙasar da kuma tattaunawa da masu ruwa da tsaki don lalubo hanyoyin tsawwala tsaro a ofisoshin hukumar zaɓe ta INEC. A ranar 25 ga watan Fabrairun shekara ta 2023 za a fara kaɗa ƙuri'a a babban zaɓen da ‘yan Najeriya za su zaɓi shugaban ƙasa da gwamnoni da ‘yan majalisar tarayya da na jihohi. Haka nan, IGP Alkali ya nemi jama'ar gari su taimaka wa jami'an tsaro a yunƙurinta na kare rayuka a lokacin da kuma bayan zaɓen. Gwamnatin Najeriya ta ƙi faɗar ranar da jirgin ƙasa na Kaduna – Abuja zai koma aiki. Gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa jirgin ƙasa na Abuja zuwa Kaduna ba zai ci gaba da aiki ranar Litinin ba kamar yadda wasu kafofin yaɗa labarai ƙasar suka ruwaito tun farko. Wata majiya a Ma'aikatar Zirga-zirgar Jiragen Ƙasa ta shaida wa BBC Hausa cewa sai nan gaba kaɗan jirgin zai dawo aiki kamar yadda ministan ma'aikatar ya sanar a baya. A yau Lahadi ne Ministan Ma'azu Jari Sambo ya aika ziyarar ganin gyaran da aka gudanar a kan titin jirgin sakamakon lalata shi da 'yan bindiga suka yi a harin da suka kai a watan Maris wanda ya jawo dakatar da zirga-zirgar. Jirgin ya yi tafiyar gwaji daga Abuja zuwa Kaduna a yau ɗin cikin shirye-shiryen da ake yi domin gyara shi. A cewar ministan, gwamnati ta bijiro da sabon tsarin sayan tikiti mai cike da tsaro don tabbatar da cewa an san waɗanda ke shiga jirgin a kowane lokaci.